muku da shirinsa daga nan birnin Tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 Muhammad Aminu Ibrahim ke muku sallama kuma zai jagoranci shirin. Ga kuma irin jerin abubuwan da muke ɗauke da su. Da farko dai game da saba za mu kawo muku cikakkun labaran duniya wanda Tahir Amin zai karanto. Bayan nan sai mu kawo muku shin nan na labaran wasanni. Daga shi kuwa sai mu kawo muku shin na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. To sai dai kafin nan ga shirin na kokon santa da Abdullahi Salihu Katsina. Ai saurare lafiya. ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Litinin bakwai ga watan Maris na shekara ta 2022 wanda ya daidai da hudu ga watan sha'aban na shekara ta 1443 hijira kamariya. Masu saurare kuma san cewa shekaru 1417 da suka gabata a ranar irin ta yau hudu ga watan sha'aban shekara ta 26 bayan hijira aka haifi sayyidina abbas wanda ake walƙabi da abul ɗaya daga cikin 'ya'yan imam ali alaihi salam mahaifiyarsa da ita ce sai ya dawo ummul banin wace bayan rasuwar sai da fatima ta zahara alaihi salam ta samu ɗaukakar kasancewa matar imam ali alaihi salam abul fadl tare da mahaifi irin imam ali alaihi salam da kuma yan uwa irin su imam hassan da imam hussein alaihi salam sun samu albarkar ilimi da tsarkin ruhi wanda ya kasance yana son yan uwansa matuka a lokacin da imam hassan alaihi salam ya zama limami na ahlul bait sai dana abul fatal abbas bai yi kasa a gwiwa ba wajen yi masa hidima soyayya da kaunar da ya nuna ga imam hassan alaihi salam sun kai matsayin da ba a saba ganin su a cikin tarihi ba da yadda a lokacin a karbala ya sadaukar da rayuwarsa wajen kiyaye manufofin musulunci da yin biyayya ga imam alaihi salam sau da kafa sai da na abul fadl abbas wanda aka yi masa lakabi da garkuwa ahalul baiti na annabi ya kai wani matsayi na ilimi mai girma ta yadda mutane da yawa sukan koma a gare shi domin samun bayanai na ilmomi domin magance matsaloli na ilimi da suke buƙatar bayani a kansu ya kuma yi ƙoƙarin sa matuƙa wajen kula da talakawa ana kiran ranar tunawa da haihuwar sayidina abul fadl abbas a jamhuriyar musulunci ta iran da ranar sojoji a zagayewar ranar haihuwarsa wadda ta kasance kyakkyawan misali na sadaukarwa da kuma miƙa kai ga al'amarin allah al'ummar kasar iran suna girmama mayakan da suka jajirce wajen kare addinin su da kasar su a lokacin mamayar da tsohon gwamnatin kasar iraki ta yi wa kasar. daga ƙarshe masu rai sun san cewa shekaru 86 suka gabata a rana irin ta yau wato bakwai ga watan maris na shekara ta talatin 1936 a karan farko da sojojin ƙasar jamus suka mame yankin renani bayan yakin duniya ɗaya kuma sojin jamus na nazi a ƙarƙashin adolf hitler suka karya yarjejeniyar versailles da kuma lucano kuma suka shiga yaƙi da aka yi a yankin renani wanda aka kwashe tsawon lokaci ana jayayya akan mallakar sa tsakanin jamus da faransa bisa yarjejeniyar da aka kulla an ayyana yankin a matsayin tsaka-tsaki amma sojin jamus sun mamaye yankin a wannan rana tare da yin watsi da yarjejeniyar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 yanzu kuma sai a dakaci cikakkun labaran duniya. Ga labaran duniyan da farko ga kanunsu. Iran da Iraki sun sanya hannu akan yarjejeniyar haƙar man fetur akan iyakokin ƙasashen biyu. dangane da ukraine kuma gwamnatin najeriya ta dawo da mutane da sha biyu daga kasar har ila yau dubban mayakan sa-kai sun isa kasar ukraine don shiga yaƙi da sojojin rasha yanzu kuma ga cikakkun labaran shugaban kamfanin man fetur na gwamnatin kasar iran ya sanya hannu kan yarjejeniyar haƙar man fetur da ke kan iyakokin kasashen iran da iraki wanda ake kira sohrab kamfanin dillacin labaran ip na kasar iran ya nakalto muhsin huzas temehir shugaban kamfanin man fetur na kasar iran yana faɗar haka ya ce sohrab yana arewa maso yammacin birnin khuzistan na, kusa da iyaka da kasar iraki ne kuma kasashen biyu sun amince su haɗa kai don haƙar ganga dubu a kowace rana a wannan filin don amfanin ƙasashen biyu labarin ya kara da cewa kasashen biyu za su kashe kudade dala amurka miliyan 840 a aikin sannan da ƙarshe ana sa ran kasashen biyu za su fitar da ɗanyen man fetur ganga miliyan 160 a wurin ƙasar iran ta shiga cikin ƙasashe 'yan kaɗan a duniya wa'anda suke da fasahar gina jiragen da ake sarrafa su daga nesa nau'i daban-daban kamfanin dillancin labaran ip na ƙasar iran ya bayyana cewa jirgin yaƙi wanda ake sarrafa shi daga nesa wanda sojojin ƙasar iran suka yaye labulensa a cikin 'yan kwanaki da suka gabata mai suna muhajir yana da ayyuka dewa da zai yi a harkokin tsaron ƙasar labarin ya kara da cewa muhajir hudu ƙirar kamfanin kudus aviation industry ne tare da haɗin kai da dakanun kare juyin juhali musulunci na ƙasar iran wato irgc kuma yana iya tafiya mai nisan kilomita 180 zuwa 200 ana kuma sarrafa shi daga nesa sannan yana ɗagawa sama har zuwa tsawon mita dubu goma sha biyar ƙasar iran dai ta fara shirinta na ƙera jirage wa'anda ake sarrafa su daga nesa ne tsakanin shekara 1980 zuwa 88 a lokacin da take fafatawa da sojojin iraki wacce ta mamaye kasar an gina jirgin yaƙi na leƙen asiri na muhajir na farko ne dai a shekara 1990 zuwa gaba sannan muhajir hudu ya fito ne dai a shekara ta 2002 inda yake da kayakin aiki na shiga yaƙi da kuma ayyukan leƙen asiri a jiya lahadi ce gwamnatin najeriya ta dawo da ƙarin mutane 306 daga ƙasar ukraine wanda ya kawo adadin mutanen da ta dawo da su ya zuwa yanzu zuwa 1112 jaridar freedom time ta najeriya ta bayyana cewa wa'anda aka dawo da su jiya sun fito ne daga kasar hungary bayan da sun tsere daga kasar ukraine ƙungiyar 'yan najeriya mazauna kasashen waje wato nidcom a takaice ta bayyana cewa wa'anda aka dawo da su kasar daga kasashen da suke makwabtaka da kasar ukraine sun ji daɗi da suka dawo gida sai dai kowanne daga cikinsu yana ɗauke da labarinsa na irin wahalhalun da suka sha kafin su dawo gida masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran a daidai lokacin da yakin ƙasar ukraine ke shiga kwana na goma sha biyu sojojin ƙasar ukraine sun ba da sanarwar shigowar dubban sojojin sa kai daga ƙasashen waje don yaƙi da sojojin rasha a ƙasar. tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto ministan harkokin wajen ƙasar ukraine dimitro kuleba yana faɗa wa tashar talabijin ta cnn ta amurka kan cewa adadin mayakan sa kai da suka isa ƙasar ukraine a hali yanzu sun kai dubu ashirin kuma mafi yawansu sun fito ne daga ƙasashen turai kuleba ya kara da cewa kasar ukraine ta yaba da yadda mayakan sa kai suke shigowa kasar amma ya ce suna bukatar kasar amurka ta tabbatar da cewa an sanya wa rasha yankin da babu tashi da jiragen sama don taimaka masu kan yakin da suke yi da sojojin kasar na rasha a makon da ya gabata ne dai shugaban kasar ukraine Boloski ya buƙaci mayakan sa kai na ko'ina da ƙasashen duniya su zo su taimakawa a ƙasar a yakin da ta shiga da ƙasar Rasha. Ministan ya kammala da cewa wannan yaƙi shine yaƙi na fin ƙarfi da kuma kafa demokuraɗiyya har ilawa da kuma kare haƙƙin bil'adama. dangane da matsalolin tsaro a tarayyar najeriya kuma a makon da ya gabata ne aka sami adadi mafi karanci na wa'anda aka kashe tun farkon wannan shekara ta 2020 da muka shiga jaridar premium time ta najeriya ta bayyana cewa duka-duka mutane goma ne aka kashe a duk faɗin ƙasar a makon da ya gabata takwas daga cikinsu an kashe su ne a jihar zamfara arewa maso yammacin kasar sannan aka kashe mutane biyu a jihar anambara wannan adadin ne mafi karanci a wannan shekaran idan an kwatanta da makonni da suka gabata a mako na sama dai an kashe mutane 62 tsakanin fararen hula da kuma jami'an tsaro labarin ya kara da cewa a jihar zamfara 'yan bindiga ne suka kashe mutane takwas wa'anda suke garkuwa da su saboda danginsu sun kasa biyan kudaden fansa na naira miliyan shida da suka nema amma a jihar anambra kuma rikici ne ya tashi bayan da aka zargi mutane biyu da satar wayan salula sai kawai mutane suka banka masu wuta suka kona su lahira a garin onisha na jihar ta anambra masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. To a gaida Tahir Amin da ya labaran duniya yanzu kuma kai tsaye sai mu je shirin nan namu na gaba wato shirin nan ta mola na labaran wasanni a yi saurare lafiya. Labaran wasanni Matasa da sauran masu shara wasanni da motsa jiki, Assalamu alaikum barkan mu da warhaka da kuma sake sawa da mu a cikin shirinmu na labaran wasanni. wanda a cikin kama kuma labaran wasanni su shafi ƙarshen nahiyar Afirka yankin Asiya da kuma ƙasashen Turai da fatan masu kasance tare da mu kuma za su ji daɗin shirin amma kafin nan ga buɗin kunne. To madalla yanzu bari barin bara bari mu yaye kallabin shirin da nahiyar Afirka inda za ku ji cewa Najeriya ta bayyana 'yan wasan za su fafata a kasar da kasar Ghana Taurar kwallon kafa ta Najeriya Super Eagles ta bayyana kashin farko na 'yan wasanta za su buga wasa da kasar Ghana wasan neman ta shiga cin kofin duniya da kasar kasa tsaki bakunci a shekara ta 2022 da muke ciki. Matashin dan wasan gaba Sita City a demola Lukman na cikin tawagar inda zai buga wa kasarsa wasa a karan farko. a kwanan nan ne hukumar kwallon kafa ta fifa ta bawa lukuman damar bugawa najeriya wasa bayan ne fara saka wa ingila riga haka zalika tawagar 'yan kwallon guda 32 ta kunshi matashi a Yumi Amu wanda ya wakilci kasar a gasar cin kofin duniya ta yankasa shekaru goma sha bakwai. Za a fara buga wasan ne a ranar 25 ga watan Maris a Ghana kafin a buga wasan na biyu a nigeria a ranar 29 ga watan da muke ciki da zimmar fitar da wadda zai halarci ko kuma da fitar da wadda za ta halarci gasar da kasar kasar za ta dauki bakunci a karan farko a tarihi. sauran tauraron da ke cikin tawagar sun hada da kyaftin ahmad musa sai william okong da wilfred ndidi da moses simon da kelechi ihinacho tawagogin kwallon kafa na kashen tanzania najeriya sun samu kyakkyawar sakamako a wasan farko da suka buga a ran lahadi ta gabata inda suka kai zagaye na uku na wasannin tankai da ake yi na neman gurbi a gasar kwallon kafa na mata cin kofin duniya ta 'yan kasa shekaru goma sha bakwai da kasar indiya za ta ɗauki wakunci. a ɗaya ɓangaren kuma ƙasashen benin da morocco sun yi kunnen doki ɗaya da ɗaya a morovia yayin da gini da liberia kuma suka tashi biyu da biyu kunnen doki a ci gaba da wasan da ake yi na caf confederation a jiya lahadi ƙungiyar ƙwallon kwata ta al-ittihad tripoli da js tora sun yi kunnen doki ɗaya da ɗaya a ranar sha ga watan maris kuma za a buga tsakanin tp mozambique da kotun sport garwa sai kuma zanako ta ce raini da al'ahali tripoli hukumar kwallon kasa ta kasar murtaniya ta naɗa tsohon manajan kwallon kafa na na comoros amir abdu a matsayin sabon mai horar da kungiyar kwallon kafa ta kasar to amir ya karɓi aikin horar da kungiyar kwallon kafa ta kasar ne daga tsohon kocin daga tsohon kocin su ɗan ƙasar faransa didier gomez da rosa wanda aka sallama sakamakon kasa taɓa komai a wasan da suka buga a kasashen kofin nahiyar afirka da kammala a kasar kamaru ana sa ran zai taimaka a kasar wajen ganin ta yi abin a zo a gani a wasan tangaɗe na neman gurbi a gasar cin kofin nahiyar afirka da kasar ivory coast ta ta ɗauki bakunci a shekara mai zuwa hukumar kwallon kafa duniya fifa ta kakaba wa hukumar kwallon kafa ta kasashen zimbabwe da kenya takunkumi saboda katsalandan suke yawan yi ko kuma gwamnatocin suke yi cikin harkokin wasanni a kasashen sanya wa kasar kenya takunkumi yana zuwa ne bayan da ministan wasanni na kasar ya dakatar da hukumar kwallon kafa ta kasar a watan nuwamban shekarar da ta gabata inda ita kuwa kasar zimbabwe a dakatar da ita ne bayan kirko wani kwamiti da aka yi da yake kankankan da hukumar kwallon kafa na kasar stephen makoko ya kafa tarihi inda ya yi zarra a gudun kilomita hamsin Makoka ya kafa tarihi a gudun marathon na shekara ta 2012 da kuma Olympics na shekara ta 2020 da kuma gudun mita 10,000 na Olympics a shekara ta 2016. To yanzu kuma bari mu yada zango a nahiyar Asiya da za mu leƙa ƙasar Iran. mataimakin shugaban kasa na farko a kasar iran ya bayyana gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya da kasar kasa ta ɗauki bakunci a matsayin wata dama da kasar a matsayin wata dama ta karfa dangantaka tsakanin kasashen iran da qatar muhammad mukubir da yake bayani a wajen taron bita kan gasar kwallon kafa ta cin kofin duniya da kasar za ta ɗauki bakunci ya ce akwai bukatar haɗa kai domin yin aiki tare tsakanin iran da qatar a lokacin gasar cin kofin duniya ya ce wannan yana da muhimmanci sosai kuma ya taimaka wajen ƙara dangantaka tsakanin ƙasashen guda biyu a ci gaba da wasannin zakaru da ake bugawa a ƙasar iran kuwa mako na ashirin da ɗaya a jiya lahadi an buga wasanni da dama inda aka buga tsakanin faide da tarakto da kuma misar wasanjani da naft masjid suleiman dukkansu sun yi kunnen doki babu ci sai na saji mazandaran ta faikan da ci ɗaya da babu sai kuma habadar ta yallasa Alminiyon da ci ɗaya da babu. Zubahan ta casa Fulad da ci biyu da ɗaya. Istiklal ta casa Gulgahar da ci biyu da ɗaya. Sai kuma Sefahan ta lallasa Fajin Sifosi da ci biyu da babu. Sai kuma Sana'at Abadan ta ci Fisfolis biyu da babu. Har yanzu dai kungiyar kwallon kafa ta Istiklal ita ce kan gaba da maki hamsin da ɗaya. yayin da fesfalus kuma ke bi mata da maki 44 a matsayin ta biyu sai kuma sai fahan da maki 38 a matsayin ta uku. to mu leƙa nahiyar turai domin jin inda a kwana a gasar la ta ƙasar spain a yau litinin za a buga wasa tsakanin ƙungiyar ƙwallon kafa ta atletica bilbao inda za ta kara da levante Ƙungiyar ƙwallon kafa ta Real Madrid ita ce ke kan gaba da maki 63 sai kuma Sevilla da maki 55 Barcelona kuma da maki 48 a matsayin ta uku. A bangaren Champions League kuma Manchester City ita ne ke da maki 12 a matsayin ta ɗaya sai kuma PSG a matsayin ta biyu da maki 11. A ƙasar Jamus kuwa a Bundesliga bayan muni ita ce kan gaba da maki 59 sai Dortmund sai kuma Dortmund a da maki a matsayin ta uku tsohon fitaccen dan wasan kwallon kafa na holland kiliyaran sedov ya musulunta kamar yadda ya sana a shafin sa na instagram tsohon dan kwallon na ajax da real madrid da ac milan wanda ya lashe kofin zakarun turai su hudu ya ce matarsa ce ta musuntar da shi ta da koyar da shi addinin islama a cikin sakon da ya wallafa a shafinsa na instagram inda yake tabbatar da musuluntarsa Sedov ya bayyana godiya ga matarsa da kuma waɗanda suka tura masa saƙonnin murna na shiga addinin musulunci. Ya ce, ina matar farin ciki da kuma farin cikin kasancewa dukkan 'yan uwa a faɗin duniya, musamman masoyiyata, Sophia, wadda ta karanta da ni, wadda ta da ni ma'anar musulunci, kamar yadda Sudo ya bayyana a shafinsa na Instagram. to ma saurare da yake lokacin da aka yi shirin ya kawo jiki barin jarin zamun shirin a nan a tare mu a shiri na gaba domin jin mu ɗauki da sa'anan shi domin jibu ɗauki nan labaran amma kafin nan amma adin waɗanda suka taimaka shi ne kamala ni ma da kunshi nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa ga shafin yanar gizo wato www.cb1.ng a huta lafiya. Shirinmu na ƙarshe shine shirin na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. kide-kiden iraniyawa jama'a masu saurare assalamu alaikum barka mu da haka da kuma sake saurare da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shiri ne wanda cin sa mai ka muku wato mawaka daban-daban da kiɗe-kiɗe da aka yi a nan kasar iran domin samun nishadi da kuma ƙayatarwa to da yake a yau ne ran zagayowar haihuwar abul fadl abbas wato kamar bani hashim ya zama wajibi mu ka muku waka da aka yi saboda muhimmancin wannan rana don haka bari haɗa ku da ali abdulkhani domin jin irin waƙar da yake ɗauke da ita a cikin shirin ai saurare lafiya يا قمر حبيته بالقلب gumar يا قمر حبيته Maria. ذخر يا جرناس في آية نصر وقت العسر تبقى ذخر يا جرناس أنا عاشق غيرتك شقد شريفة خدمتك أنا عاشق غيرتك شقد شريفة خدمتك خفي على الناس بك to an gaishe Ali Abdulkani a cikin wannan waka da ka yara mana ta zagayewa na haihuwar abulfadul abbas abbas wato kamar bani hashim zan jalin zamun shirin a nan saboda karancin lokaci amma tare mu a shiri na gaba domin jin mu ɗauki sabuwar waƙar amma kafin na amma don wani sallafa shi ne kammala ni ma dugun shirin nake muku fatan alkhairi kuma nake cewa ku zama lafiya za a iya ci gaba biyan shirye da muke yada muku a shafin na gizo wato wwwcb 1ng a huta lafiya. سر نداری چه شد آن شور شیرینت چه شدن بیقراری نهال نو گلان پرسی ز نسیم بهاری نه آوای to ma saurare zan jalin zamun shirin a nan ganin lokacin da aka ɗibar mana ya kawo jiki sai a tarbe mu a shirinmu na yamma domin jin mu ɗauke da su a ɗan shirye-shiryen amma kafin na amadin tahir amin da kuma labaran duniya ni ma dugun shirin nake cewa kuma lafiya muna gayyatar ku zuwa ga shafin yanar gizo wato www.hausatv1.ng a huta lafiya.